Takin bukin na bana dai shine yin tunani iri ɗaya da kirkiro abubuwa domin canji duk lokacin da irin wannan rana ta zo abin da yake fara zuwa zukatan yawancin mutane shine irin halin da dubban mata ke ciki a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ke fama da rikicin Boko Haram. Da wuya mutum ya ziyarci irin waɗannan wurare da waɗannan mata ke zaune bai zubar da hawaye ba saboda halin kunci da yunwa da rashin wurin kwana da sutura da suke ciki da iyalansu. Kowane hali ne matan suke ciki tambayar kenan da na yau barista Fatima Shehu Imam wata mai gwagwarmayar kare hakkin mata a shiyar arewa maso gabashin gabashin Najeriya. Halin da muka samu kanmu tashin hankalin nan an rasa maza da yawa mata suka zama heads of households mafi yawan su basu je makaranta ba ba wani sana'a suke yi ba ba su da wani abun dogaro da kai sai kuma ya zamanto yanzu tallafin kansu da 'ya'yansu ya koma kansu. sai ka ga mata sai su shiga halin da ba su sanya za su yi ba sai kaga mata an ce suna sa kansu wajen karuwanci ko kuma su kai kansu don a ba su wani abu na agaji ko na tallafi mata na kuma gamuwa da matsaloli na fyaɗe da kuma musu. musu su inda ake fifita maza akan mata wajen rabon abubuwan na tallafi na ziyarci wani sansanin yan gudun hijira inda na ci da wasu mata da suka haihu amma ba su da wurin kwanciya da ma abincin da za su ci malama kaltum wata yar gudun hijira da ta fito daga kukawa da take zaune a sansanin yan gudun hijira na tijas village ga bayanin da ta yi min halin da take ciki gaskiya ni tun da nake ban taba samun matsala da aihuwa ba sai da aihuwa ta tara tun da ni shigo wurin nan bana da lafiya bana zuwa ko ina muna da bukata abinci dan yau ma wallahi halin da nake wurin wannan ko karya ban yi ba ba na iya tsayuwa kuma yaro na ba da lafiya kuma gashi mun aihu abin da zaka ci ma baka da shi balle ka samu abin da zai kara maka jini akwai kuma dubban matan da suka rasa mazajen su da suke fadi tashin rayuwa na ganin sun kula da 'ya'yansu da aka bar musu duk da cewa ba dukkan su bane ke da aikin yi ba ya gana alkali na ɗaya daga cikin wadda ta rasa mijinta a sanadiyar rikicin boko haram wannan rana ne da muke tunawa da mata a gefe ɗaya muna tare da bakin ciki bakin cikin mun rasa mazajenmu shugaban ƙasa baba buhari ya taimaka mana akan a ɗan ba mu ɗan kuɗaɗe kaɗan mu ɗan je mu ɗan yi sana'u mu taimaka ma kanmu mu taimaka ma iyalanmu biyan kuɗin makaranta saya musu eh, uniform Aka dai da wasu ire-iren shi. Mungiyoyin agaji da na yin bakin kokarin su na taimaka mata da suke cikin mawuyacin hali. Sai dai dole gwamnati ma su yi bakin kokarin su wajen ganin an magance matsalolin dubbun dubatar mata. Bisa wannan ne na tambayi Honorable Fanta Baba Shehu kwamishinar kula da harkokin mata ta jihar Borno abubuwan da suke ɗauka na kyautata harkokin mata sai ta bani amsa kamar haka. Mu a Borno muna basu ilmi na Islamiyya da kuma na Boko shine abin da muka sa a gaba. Inda ilmin ka ai zaka je ka samu aiki mai kyau zaka je ka yi sana'a mai kyau bikin wannan rana da yana zuwa ne daidai lokacin da kungiyar boko haram ke ci gaba da yin garkuwa da 'yan matan sakandaren chibok da suka cika shekara biyar a hannunsu da kuma liya sharibu da ta kwashe shekara guda a hannunsu game da dubban dubatan matan da kungiyar ke ci gaba da garkuwa da su bilyamin yusuf maiduguri arafai hausa